اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه yau sha shida ga watan goma watan shawwal daga hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku. Allah ta'ala muke roƙo ya mana muwafaƙa duniya da lahira don tsarkin sunayensa. kamar dai yadda mun wuto maganan ainihin wajibi ilimi nan inda muke ciki aiki da ilimi inda shi ma aiki da ilimin mun ci wuri da dama inda mun tsaya a hadisin abdullahi dan mas'udu radiyallahu anhu cewar mutane in sun kyautata magana gaba ɗayansu wanda maganansu ta dace da aikinsa wannan shi ne ya yi daidai ya samu kasonsa wanda kuwa maganarsa ta saba da aikinsa to fa innama yuwabbahu nafsa to abun da ke gaba ya ƙare da hadisin abu darda ila ta ta taqiyan hatta ta kuna aliman ku kuma wala takunu aliman bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amila ba za ka yi kyau da ilimi ba ai sai ka yi aiki da ilimi nan mana sai ka mana wasu baitoci yace wal ilmu laysa binafi'in arbabahu ma lam yufid amalan wa husna tabassuri sayyana indi man lam yastafid amalan bihi wa salata man lam yatahuri fa'amal bi ilmika tufa nafsaka wasnaha la tarda bi tadayi bi al muqsiri wal ilm ma'anan baitocin da nisa tun da waka ne akwai dogon bayani amma a takaice ma'anan wannan baitoci wal ilmu ilimi dai da ma'anan ilimi laisa binafi'in arbabuhu bai insana masu ilimi ka karanta duk abin da za ka amfani ilimin ka wurin amfani ka kenan ilimi bai amfana masu ilimi malam yufit amalan muddin bai ba da fa'idan aiki ba wa husna tabattur da kyakkyawan tsari kyakkyawan hangen nesa kyakkyawan nutsuwa sai zama kaya ne kawai sai yana indi shi mai bata yake ni duk ɗaya ne aure na mallam ya tafi amalan bihi duk wanda bai fa'idanta da aiki da iliminsa ba wa salata mallam ya tahuri da sallah wanda bai alwara ba malam ya kaga sallah wanda bai alwala ba ai sai dai a ce alhoyin ko kawai ya tashi ya gana sallah shi ga yi sallah to haka wanda yi ta karatu yi ta karatu ba aiki ka je ka yi ilimi ka ce azaban ilimi ka zo ka zauna daidai da jahilai an yi ba yi ba ce fa'amal bi ilmika tufa nafsaka wa zanaha ka yi aiki da iliminka sai ka kammala nauyin ranka kima ranka sai ka cika shi tufi na nafsaka wazan habadar za ka cika ranka za ta kammala mana matsayinta mizaninta amma kai ta karatu ko kwali nawa ka mallaka ba ya da amfani Allah ya saka wane ne Muhammad bin Salam mai sanarwar mubtadi'atu inda ya kawo magana sallama idan ka ce assalamu alaikum kana da lada goma in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi kana da wata goma ashirin in ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi kana da lada talatin yace dukka yana kalubarantar doktocin duniya na suka damo sabahul kai sabahan no ina aka fami shi yace in ku ba ku samu hadisi daya akan haka ba to kwanayen ku ku zuba bola fi mu kwalfi ba su da amfanin komai Eh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh haka annabi yake tunda wani ya ce assalamu alaikum sai ce goma wani ya zo ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ya mai da maza ya ce ashirin wani ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya ce talatin haka ce suka ce ba mu gane ba me ya faru kaji kaji kaji to haka ka ci karanka mizanin ta kai aiki da abin la tarda wazan al kada ka yadda da aun tafafe bitta da yi da bata lokacin ka wani mai waƙan ice to ala ayyuhal mu'allimu ghayrahu khalla li nafsika kana dhat ta'limu تصف الدواء لضد فقام وضدنا كما يصح به وأنت حكيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم وهناك يقبل ما تقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم أيها المعلم gairahu ya mai karantar da wadansa mun shiga ya mai koya wa wani waninsa ilimi kana ta koya masa kana ta koya masa kana ta karantar da shi halla ko nafsika kana da ta'alimi halla kana da li nafsika ina ma wannan koyarwa kanka kake koyawa halla kana zatta alimi don me wannan koyarwa da kake ke yi li nafsika ga kanka ne mana aiki da shi ke tasifu dawa ali disiqami wa zinnana wa zindana kaba wani zai gani kana kamanta magani kana siffata magani li disiqami ga marasa lafiya wa zinnana garamammu wanda su shiga zuci. ga maganin ba ga maganin kaza kai ma ya sai habihi don marar lafiya ya warke da wannan maganin wa an ta sake mu kai ku baka da lafiya ibda bi nafsika fanhaha an ghayyiha fara da kanka ka hana mata cuta ka hana wa kanka zalunci ka hana wa kanka barna fa'idan ta hat anhu in ranka ta hannu daga barna an ta hakimu ka zama mai hikimu wa hunaka yuqbalu ma taqulu wa yuqtada nan za a karbi abun da kake faɗi ai koyi da shi hmm, shine sirrin mutum ya yi karatu ya karatu a kiji ke baya aiki da shiri in kana aiki da shi mutane za su karba ba ga baban ibnu abi zarri ne wane ne dai wannan wanda yake mai isa baba in kana wa'azi hankalin mutane ya tashi su yi kuka da kukanka in wani ka ya zo yi irin wannan abun ba a damuwa ce yo dana mai kukan wanda aka yi masa mutuwa bai zama kamar mai taya kuka ba wannan tana kuka ɗanta ne ya mutu wannan kuwa tana taya mai kukan nan ne bakin ciki ta ita ma ta yi kuka da kukanta kukansa zai zama ɗaya hmm? wanda aka yi wa mutuwa in yana kuka ya fi damuwa an fi ya masa hankali ya fi tashi saboda kanama hunaka yuqbalu ma ta taqulu wa da, nan za a karbi abun da kake faɗi nan za a yi koyi da kai بالقول ده مغانا منك وينفع التعليم ننكو يروى ذات بعد فائدة وقال غيره من الشعراء إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك ولم تؤذر بما أنت حامل فإن كنت قد أبصرت هذا فإنما yusaddiqu qawlal mar'i ma huwa fa'ilu ai shi kenan idan la ilmu lam idan ilimi baka yi aiki da shi ba kana hujjatan alaika ya zama hujja a kanka gobe kiyama idan a kama ka da shi da ruwan sanyi walam tu'udhar bima anta hamilu ba za a yi maka uzuri ba da abin da kake ɗauke da shi na ilimi wa in kunta kada abasarta haza fa innama idan ka gane wannan idan ka kasance ka fahimci haka ka fahimci wannan wa yi yusaddiqu ƙaunar mar'i ana gaskata zancen mutum ne ma huwa fa'ilhu abin da yake aiki da shi maganan ka da kai aiki da ita da shi ake aiki amma magananka da ba ka yi aiki da ita ba nan ka faɗi nan ka batta nan suka ji ta nan suka batta hmm? wa zai da joni ba ku yi aiki da abin da na ce ba sai ku ce kai ma ba ka yi aiki da abin da ka faɗi ba hmm? sai dai a ki faɗi ko a zuci ka faɗi ku kenan ku kenan an muku wa'azi ba kwaji shi kai kenan kai kenan sai karatu ba ka aiki da shi da ka yi aiki da shi da mun yi aiki da shi ko ba tare da sai an faɗi ba kuma wallahi wannan magana ka kalle ta aka take duk wanda zai kira zuwa ga abu yana aikata shi an fi ɗaukar sa eh an fi ɗaukar sa kaga maganan bahaushe ta tashi mai cewa ka ji maganan malam me ya sauran a ah, ka yi aiki da maganan malam tun da waka ake ka aikata aikin malam haka suke cewa tun muna ƙanana kai yi aiki ne mm, na ce ma ne hausa ta mata ka yi aiki da maganin malam amma ka aikata aikin malam kenan malam zai maka karatu sai ka je ka yi aiki da shi shi yadda i karatun nan kenan ina da makarin karatunsa hmm? saboda haka na, ko bai aiki da shi ba babu komai kenan wannan maganan bahaushe gaskiya maganan nan rusashiya ce don haka ka yi karatu in dai kana so a aiki da shi to yi aiki da shi to wa'annan duka waƙoƙi ne kashi uku Allah ya saka masa da alkhairi amma a waƙoƙin akwai tonon asiri sai dai a canza tahiya sai dai a canza mu'amala ya kamata mutum ya gano kuskurensa da kansa kafin a gano masa hmm. ta inda wani gano a zai alahira za a gano ma to ko in yake san he alahira za ka gane ka gama tabewa a duniya za ka gane a duniya za ka gyara a duniya za ka yi aiki a lahira za ka samu lada wa kada kana maliku bunu dinar rahimahullahu yaqulu inna al-alima idza ya amal bi ilmihi zallas mau'izatuhu anil qulubi kama ya zillul qataru anis safa hmm? ɗaliban ilimi ƙalubale in eh, isa in ɗalibin ilimi kuskure ya fi ba da haushi kan jahili kasan ya karanta kasan ya iya kasan ya yi kaza shi ɗin ina karantarwa sai ka ga ya saba ya fi ba da haushi da wanda bai sani ba wa kada kana maliku bin dinari ya kulu maliku ɗan dinaru na cewa inna la'alima lalle malami ko malama idan lam amal bi ilmihi idan bai yi aiki da iliminsa ba zallat mau'izatuhu alil qulubi wa'azinsa sai zame daga cikin zukata bai shiga zuciyar hmm. magana sai dai ta tsawata wuce don haka wa'azinsa zai zame daga cikin zukatan mutane magana za ta shiga ta kunne in ta je zuciya ta kauce ta fice hmm? ku duba irin karatu da ake zubawa a ƙasa ko mu bar maganan ƙasa nan ku duba irin karatun da muke a masallacin nan ku duba ɗan abin da muke aikatawa hmm? banda jabun da ke ciki mu karanta mu karanta wani lokaci mu yi kwake-kwake mu watsi duk a banza kuka bai fidda mu girgiza kai bai fidda mu cizon yatsa bai fidda mu menene zai fidda mu ba sa ku faɗi ba amma kamar ba ku san abun ba aiki da shi shi kaɗai zai fidda mu don haka ya zama ke zamewa anil kulum kama ya zallul qatar kamar yadda digon ruwa ke zamewa akan ma ko tamfa akan dutse irin mulmulallen dutsen nan kafin ina sauka a kai zai zina na kafa ai kama ya zallul ma ya anil hajaril amlas da kasan ruwa ike zamewa akan dutse mai santsi قال ابن سماك رحمه الله كم من مذكر بالله ناس لله وكم من مخوف بالله جريء على الله وكم من تال لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله وكم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله فنسأل الله تعالى الصدق والإخلاص في الأقوال والأعمال والأهوال آمنكم ibnu somma kai ce rahimahullah kan min muzakkirin billahi nafin lillahi Mutu nawa ai da dama masu tunatar da mutane Allah sun manta Allah sun bar Allah nafin lillahi ba mantuwa ne ba bari suna tunatar da mutane Allah a ji tsoron Allah a yi kaza a yi kaza su kuma sun bar Allah ka duba su zai tabbatar maka da haka wa kam min mukhawwifin billahi jari'un ala Allah mutun nawa ai da dama masu tsoratar da mutane da Allah su kuma sai ga sun rufe ido akan Allah ba haka bane ba eh wa illam yakun kulluna hakada don mutum na iya kila idan zunubinsa sai yawa Eh, sai i toshe sai ga shi duk abin da i faɗi aiki yake da shi wallahi al'amur bilaksi can wasu ne ba sa aiki da abin da aka ce kuma inda za a yi guda guda ma nan za ka ka duk ana ciki ba ma kusan ba inna kullum fiha wa kam min talin likita billahi wa huwa munsalihun an ayatillah da daman makaranta a alaran mobi ko na zamani haddatattu yan hadda za ka ga su sun bar ayoyin Allah kwata-kwata ba sa ake da ƙur'ani siffa wannan in ka kalli siffan makarantar ƙur'ani ba ta yi daidai da alkur'anin ba ga hadda ma ko da kan ce dama qur'ani mumini na karatun sa munafiki na karatun sa munafikin da ke tilawa alqur'ani shine aka kwatanta shi da turare idan ka ji sautin saran baɗaɗau ya baka sha'awa ya ba da daɗi kana matsan shi katar da shi ɗaci ike batak kalli turare da zaki da kamshi amma ana ɗanɗana shi bari mu ji tas ɗin wannan turare da harshe sai da hanci to aka munafuki yake mai karatun qur'ani da dama in bai zan ma'uzamin makaranta qur'ani sun ba alƙur'ani makarantun ƙur'ani yanzu in ba mai da hankali ba sai ya zamo wani dandalin fasadi sai dai Allah innamal amalu bin niyyati masu yi wanda suka kafa don alheri Allah ya ba su ladan abu a roƙe Allah tsinannun da suka shigo ciki don su bata wannan karatun ne, Allah ka ina ganin su tunda ba mu yi ƙarfi ba wanda duk zai shigo makarantar hadda da niyyar koyan shigo ciki ɓatacce ɓata gari ya shiga layin mahaddata ya bunne kansa Allah ka ban kaɗa shi Allah ka yi mana ha wallahi kuwa gita niyyarsa Allah ba zai kyale bayan Allah sun tashi suna kokarin za su gyara addini za su sun sadaukar da ransu ba ci ba sa kaya mai kyau suna azabtar da ku kuma ku zo ku bunne kanku a ciki ku ci gaba da banna a ciki wallahi Allah ba zai ba ku ba Allah sai ya bankaɗa waɗannan macuta Allah sai ya yi watsa-watsa da niyyarsu Allah sai ya yi fata-fata da manufarsu Allah sai ya tsora musu bala'i ta inda wahala ma za ta binda su daga ciki wanda ko yake da kyakkyawan niyya ba fashi ya tsora wa kam min muqarribin ila Allah wa huwa ba'idun anillahi da dama mutane masu kusantar da mutane zuwa ga Allah suna kira a matsi Allah a nemi shiga wurin Allah wa huwa ba'idun anillahi shi ku ina nesa ina ma da masu mu na wannan wuri ya dace a haddace shi wannan magana na Ibn Sammak ba hmm. inda da yadda za a samu wasu ya rubuta shi gwada gwada ni na taɓa rubutawa da kafarkewa na rubuta ainihin shekara to na ɗauko shi na ajiye shi na kara rikewa amma da ana da wannan ka ajiye shi ma har da taɓata ka kalla a duba kan min muzakkirin billahi na lillah kan min mukhawifin billahi jari'un ala Allah kan min talin likita billahi wa huwa munsalikun an kita an ayatillah kan min muqarribin ila Allah wa huwa ba'idun anillah ya rufe magana ce fa nas'alullaha ta'ala sidqa a ikhlasa Allah muna roƙonka mu gaskiyan abun da mu yi gaskiya mu yi don Allah fil aqwali a maganganunmu wal a'mali a ayyukanmu wal ahwali a duk inda muka samu kanmu Allah ka ba ikon yin gaskiya wa kana abu darda radiyallahu anhu يقول إني لخائف يوم ينادي المنادي ويقول يا عويم فأقول لبيك ربي لبيك فيقول ما علمت أما علمت فأقول نعم يعني علمت فيقول كيف عملت فيما علمت فتأتي كل آية في كتاب الله زاجرة وآمرة تسألني فريدتها وتشهد علي الآمرة بأني لم أفعل وتشهد علي الزاجرة بأني لم أنتهي أو أترك أعوذ بالله من قلب لا يخشع ومن عمل لا ينفع ومن صوت لا يسمع وأعوذ بالله من دعاء لا يجاب وفي لفظ عند أبي نعيم ودعاء لا يسمع ma mun karanta wannan hadisin a tarihin Abu Darda yana cewa inni la khaifun yawma yunaji munadi ina tsoron ranar da mai kira zai yi kira fa yaqulu ya uwaimir Fakolu labbai ka rabbi labbai amsa wanka Allah amsa wanka. Faya kolo a ba ka karatu ba ba ka sani ba kai yi ilimi ba fa kolo na'am ya ta alamtu. Faya kolo kai fa amilta bi ma alimta ya ka aiki cikin ilimin da kai. Duk karatun da kai za a tambayi ka mai ka yake da shi. Bar ka kauke littafi ka ka sauke littafi kaza ka iya kaza ka ji muhadara kaza ka yi wane ne kaza ka san mas'al to me ka tsina na da ilimin ka fata'ati kullu ayatin fi kitabillahi zajiratan wa amiratan tas'aluni faridataha tati kullu aya duk wata aya da take littafin Allah za ta zo mai gargadi mai umarni tas'aluni faridataha tana roƙona wajibinta tashhadu alayya al'amira mai ba da umarni ta yi shaida a na bi anni lam af'al ka karanta kenan dole kana karatu kana ta tadabburi ba ainihin harfan kaɗai ke gaban ka ba kana lura duk inda aka ba da umarni ka kalli kanka kayi ake da shi Allah ya sa ka ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullah cikin al-fawaid yace duk mutumin da ke son ya gane al-qur'ani yan ka dauko qur'ani ka aje ka dauka wasi ka yi maka duk inda ka ga umarni da kai ake duk inda ka ga hani da kai ake duk inda aka ba da labari kai ake wa gargadi don kai aiki da wannan nasara yayi kai ake wa gargadi kakka za mai in wannan akai in kai haka za ka al alkur'ani duk yayin da ka ɗauko ƙur'ani za ka karanta shi da haka sai dai kana karatun ta a ibada ne wa tashhadu alayya zajira ayar da take gargadi za ta yi min shaida bi anni lam antahi aw atruk fa'udhu billahi min qalbin la yakhsha ina tsoron Allah ya tsare ni da zuciyar da ba ta tsoron Allah wa min amalin la yanfa' da aikin da bai ba da fa'ida wa min sautin la yusma sautin da ba a ji wa a'udhu billahi min du'a illa yustajab la yujabu ina neman Allah ya tsare ni da du'a inda ba a amsa shi wa fi lafdin inda abi nu'ayn wa du'a illa yusma da du'a inda ba a ji na ainihin nu'aym abu nu'aym malamin hadisi hal tatasawwaru anna an-nabiyya صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر الذي فطر على التوحيد والذي عصمه الله جل وعلا هل تتصور أنه كان يدعو الله تبارك وتعالى وكان يتعوذ بالله من علم لا ينفع هل فكر كثير من طلاب العلم الجرعاء الذين يتطاولون على الرموز ويتطاولون على العلماء هل سكر أحدهم في تلك الاستعاذة من علم لا ينفع وهل هناك علم لا ينفع أسئلة هل تصور هل تتصور ما يسورارو دالبين علمي ما يسورارو ما تدالبر علمي شن كيني تناني كاي تناني أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه an fa gafarta masa abin da ya gabata na laifukansa in akwai wa ma ta'akhkhara da laifin da zai zo in zai zo allazi futira ala tauhid annabi an dabi an ce shi ala akan tauhidi addabahu rabbahu fa ahsana ta'dibahu wallazi asamahu Allah wanda annabi Allah ya kare shi bai sabon Allah jalla wa ala هل تتصور أنه كان يدعو الله تبارك وتعالى مالا كاتبتنا النبينا روكون الله كان يتعوذ بالله من علم لا ينفع Ilimin من النبي لا ينفع shi annabi kansa fa ike daga hannu ina Allah ka tsare ni daga ilimin da ba zai amfani ba ilimin shi to kai ba eh kun gane ma magana ne tukuna kila irin wannan magana saukinta ta yi yawa haka kafa gano ta annabi ne ke Allah ya tsare shi daga wani karatu da zai da ba zai amfane shi ba ya annabi zai karatun da ba zai amfane shi ba ai ka saura magana akan manzon Allah zai sai dai ka gangalo ka ce to da mu yake mu ike koya mai wannan duwaye mu ke karatu mara amfani ka karanta karatun ka bashi nan inda ka karanta shi annabi da kansa ya roki Allah Allah ya tsare shi daga ilimi mara amfani to kai in ka zo me zaka ce mun karanta abubuwa da yawa mun kafa aikin kawai hal fakkara kathiru min tullab al-ilm al-jura'a shin ɗaliban ilimi da dama daga ɗaliban ilimi irin marasa kunyan nan ko sun yi tunani allazina yatatawaluna ala rumus wa'inda suke girman kai akan isharori la'alla an ce kana da eh, me certificate na haya islamic kana kallon kowa ba komai ba farkon wanda za ka fara koyawa jara'a mutumin da ya koya maka alu an baki wauzal bai sini mimara kana zuwa gaba ka je ka yi wa ɗan digirin ka farko wanda za ka fara nuna bai san sai wanda ya koya maka a halari da ashimawi kana ƙaro digiri guda ɗaya suka zama guda biyu to kai kana ganin yanzu saura kilomita ɗaya ka zamo kamar annabi annabi daga inda aka ce kana da doctorate digiri to shi kiran ba ka gana ko ne da gashi haka mala'ika mala'ika kake kallon kanka ashe su mata ana samun abu Eh? shi ne rumus yi alama ne rumus an ce ma dokta magister rumus ba ishara ce ba kawai wai wa nuna alal ulama kaga suna girman kai akan malamai a kira malama ce da ku da shi bola ce a kira wannan su ce masa kaza ne hal fakkara ahaduhum wa'annan ɗalibai ɗayansu ya yi tunani fi tilkal isti'aza min ilmin la yanfa ilimi mara amfani wahal huna ka ilmu la yanfa akwai ilimi mara amfani ma tukuna na'am akwai ka ilmu la yanfa akwai ilimin da bai da amfani fal ilmu allazi la yurisu sahibahu la adaba la yanfa'u ilimin duk da bai janyo wa mai shi ba tarbiyya da ladari bai amfana sa subhanallah in ban da daɗin najeriya ne zai ce da mu yake amma na jin bai taɓa zuwa najeriya ka dubi yau ko da irin wa'innan makarantu shekarar ƙarshe za ka ga ɗalibin suka je shekara ƙarshe da kafan lokacin shaidan ya shige su suka zama tsagero ba su da bambanci da bukun da arabiya kana kai shekara kashe to a lokacin nan kana wa yana wa kowa kallon banza har wanda i koya masa bai ganinsa da gashi aka ballanta ne wanda bai koya masa ba masu albarka akwai su amma nadir illa wal ilmu alladhi la yurithu sahibahul khashyata la yanfa'uhu ilimin duk da bai gadarwa mai shi ba tsoron Allah bai amfana ka je ka na sha faɗin ka je ka duba iti kafofi in ka je ka duba da za ka samu da ka dubi inda ake kiyamun laili na tarawihi da wuya ka ga ɗaliban ilimi hasali ka samun yan boko bude a nan najeriya da attajirai sai ka ga mutum mai kuɗi kun nemi taimako ya bayar kun tashi gini an yi da shi kun tashi yin kaza an yi da shi an kabbar sallah ya tsaya a farko kada fa'awa gari a yi shi juye da mujiya ka ga akasi mutumin da ke rike da dukkan abubuwa an nemi kuɗi ya bayar an yi azumin nafila shi ne mai yi an yi sadaka shi ne mai yi taimako shi ke yi me shi ke yi in an yi wannan ya kamata a yi na muhajiruna ke kai za ba alu dusuru bil ujuri dole mu fi kuwa wajen bautan Allah to an ka zo a san farko so zaka tarar ni da yake Allah ya min wata fitina ina zuwa kullum kwanan duniya san farko nake kallo wallahi daga wannan ne na masallacin daga can har zuwa na yana kallon wa ake son farko duk da kakkaki zuwa son farko saboda ni ba komai ne ba ba da ladama ba da alaki amma ina tunanin ne zaka iske duk ɗaliban ilimi ba ka samu son farko da wuya ka ga wanda ke jingina kansa zuwa ga ilimi a masallaci na yi yayi nafila yana zane na tasbihi a duk suna yi rawaji Ina ɗagawa za ga shiga wani hali to ya za a yi kada waye gari ana tsamman wuta a makera sai ta nema ta tashi a masaka badalan wanda ke da tunan yanzu za ka iske da'awa da'awa ci biyun da'awa wani abu za a ce abin da jinjo ne dole muna muna gasa da su ba za mu ce muna hasa da su ba su ke da tunanin bari su gina masallaci bari su yi makaranta su ɗibo malamai su rike su malamai ba su tunani kawai iyakaci dai su iya za a yi kaza su ne ke da nafila su ke shiga sahun gaba su ke azumin kaza su ke aikata kaza su ke aikata kaza kai ya za a yi haka kai ma ka sani mai sauraro na kamar yadda ni ma na sani na tabbatar muna kallon rufe idan mu kawai muke kai wallahi da kadda ya zama mu fitilacce da gaske za mu ci wuta jama'a na jin daɗi da fitilar mu zama rijalun fujjar wanda Allah kan taimaki addini da su Allah na taimakon addini wala bi rajulin fajiri sai ko ya zama ka inda mutum ka yi karatu ka fita ka tafi ka, a ce wajen ilimi kana da ilimi ka tafi harkokin ka, kai ilimin ne ka tusa a gaba kai ba a aikin alkhairi da kai ko ka tabbata rajulun fajir an karu da kai a karatu amma kai baka amfana da ka ba ya zama mutum ya zama amish in a hauta kan shi a je wurin da ake nema shi kuma daga baya zama bai da amfani shi ne tsani ba a komai da shi ya kace a hauta kan shi a tsallake wal ilmu alladhi la yurithu sahibahu tawadu lillahi wa li rasulih thumma la thumma li ahli al-ilmi la yanfa'u hadha al-ilm raitu ilimin dudda la yurisu sahibahu bai sama wa mai shi ƙasƙantar da kai ga Allah ƙanƙantar da kai ga manzon Allah kuma ƙanƙantar da kai ya fasu ba don kada a samu nisa tsakanin Allah da manzonsa don ainihin kuma bayan nan ƙasƙantar da kai ga ma'abota ilimi la yanfa'uhu da la'ilma. samitu wani ilimi bai amfana sa Kala bin mas'ud radiyallahu anhu ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم خشية الله إلي مي فبوي كفان سيبدا يوا رواية حدا حدثي ولكن العلم خشية الله إلي مي شيني صورن الله قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله الأولى إنما العلماء كنا malamai ما kaɗai ke tsoron Allah tabaraka wa ta'ala daga bayansa to sai zan mutum yi karatu yana karatu yana zama tsagera وروى مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع a eh, irin wancan na baya ne Allah ina neman ka tsare ni daga ilimin da bai da amfani annabi ke magana ko Annabi ne kala fahal ista'asta anta billahi min ilmin la yanfa ko ka taɓa neman tsari da ilimi mara amfani misalin ne banda ma wannan na ƙara wani ba ƙarƙashin wannan akwai lokacin da za ka haddace du'a'i saboda ya burge ka kai du'a'i ba don du'a'i kake ba Ku ka zauna ah, sauna goto yi kai yi tasbici subhanallah subhanallah ba tare da irada ba Zan iya yawa kawai ka zama Allah mai ne auzu kamar min ilmin layan fa ka tuna cewa akwai ilimi mara amfani ka san wannan ilimi mara amfani ka neman Allah tsare ka da gare shi wa mata kanat akhar marra تضرعت فيها إلى الله وتململت بين يديه جل وعلا كتململ العصفور المبلل بماء المطر واستعصت به تبارك وتعالى من علم لا ينفع ومتى ومتى كانت آخر مرة يوشيني ككسنشي وتمرة تكسنشي مكا يوشيك كتأسام اللوكة مالا معنا ما yaushe ka samu wani lokaci mata kana akhira marra karshen wani lokaci ta zarra'ata fiha wanda a ƙarshen lokaci yana nufin karshen dare ka taɓa tashi da asuba ka zauna ka yi nafilar da kai ko nafilar da kika yi kin ƙanƙantar da kanki zuwa ga Allah wata malmalti ko ta malmalta irin misalin ta malmuli idon mutum yi lokwa-lokwa ɗin nan ruwa ya fara shiri kamar zai zubo jikin ka rasa inda za ka wurga kanka shine tamalmul bai na yadaihi a gaban Allah jalla wa'ala ka tamalmulil usuril muballal bima'il matar kamar tamalmuli farfarɗin tsuntsun da ainihin jike daga ruwa don misalin kila da Allah ka samu lokaci ka ga wani eh cikin mutane yana kuka ya kafa tsayawa tun da bai na ko wani bawan Allah da wata Ramadan din nan wani lokaci ana gangaro lokacin sauka na lura da shi da aka ce maka an kawo wajen su yusabbihu lillahi za ga hankalin sa ya tashi tun daga na ga ya kafa tsayawa ya kafa abin nan yayi gaba ya dawo baya yayi hagu ya komo abin nan ya tsaya har ba za ka ga ya daina ba sai an sauka wannan shi ake ce masa tamalmul ka ji nan ɗinka wani ƙugi na fitowa ka kasa tsayuwa ka kasa zama ka zauna ba zai ma zaunu ba kawai bala'in abin da ke damun ka ne kawai wani abu na harbawa a cikin zuciyanka kamar za a cire ran ne ka taɓa zama akan wannan kalmar ranka kamar zai fita a gaban Allah kana neman Allah ya tsare ka daga ilimi mara amfani Allah kiyaye واستعدت به تبارك وتعالى من علم لا ينفع كلف النبي هكا قال رسول قال فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع أي قبات حديثي ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها du'a'i an haddace shi sai dai ba a iya narka shi ai du'a'i da tsoron Allah tadarru'i ne babu du'a'i wa kana sallallahu alaihi wa sallama yaqul kama fi sunan at-tirmidhi wa ibn majah wa ghayrihima وصححه الشيخ الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم يا الله انفعني كإنفانيني بما علمتني دع بندك سندني وعلمني ما ينفعني كسندني أبند زي إنفانيني وزدني علما وما أروى كلمات هذا الأثر يا بنش أو كلمو من ون اللاباري وإن كان في سنده ضعف سندي دون أقولوني أبني دلوب دول أفادي أما متني يزمو إنجن تشي من باب الأمانة العلمية دول أفادي والأثر رواه الداربي وابن عبد البر وغيرهما من عن علي رضي الله عنه قال يا حملة العلم اعملوا به أكاليوشي yace ya ma'abota ilimi ku yi aiki da ilimi ya kamata a ga bambancin tsakanin wanda ya ilimi da wanda bai yi karatu ba fa inna ilma man alima thumma amila fa inna alima tabbas malami ko malama shine wanda ya ilimi sannan ya yi aiki da iliminsa wa wasaqa ilmahu amaluhu wanda aikinsa ya yi daidai da iliminsa wasa ya ati a kawamun yi العلم wizu tara kiyahu. Aliyu yake cewa wasu jama'a za su zo wannan irin wani hadisi ake ce masa yana da hukuncin rafa tunda ba zai faɗi abin da ka ba ya ji ne daga annabi wasu mutane za su bayyana nan gaba bayan annabi maza da mata ya ilma suna kayan ilimi amma ilimin su su tara kiyar bai wuce goron wuyansu ba bai kai zuci ba ilimi ne akan harshe ilimi ne a aqasan lisani wasu lisani tarfan ne kai shu iyakacin karatun kenan amma bai je zuci ba yukhalifu ilmahum amaluhum aikinsu ya saba da iliminsu wato khalifu sariratahum alaniyatuhum bayyanansu ya saba da abin da suke kunshi da shi ya ka'uduna hilakan yubahi ba'dahum ba'da haka za ka ga suna zama suna buɗe majalisu hilal zagaye zagaye zobe zobe majalisunsu majalisunsu ainihin yubahi ba'dhum ba'da sashi na tinkaho da ɗalibai sama da sashi ai ɗalibai na ne ai ɗalibata ce ai ɗalibai na ne hatta inna ahadahum la yaghdhibu ala jalisihi idza tarakahu wa jalasa ila ghairi za ka ɗayan su yakan yi fushi da mai zuwa karatu wurinsa idan ya bashi ya tafi wurin wani zai yi karatu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yace ulaika la tarfa'u a'malahum fi majalisihim tilka ila wancananka da aka faɗi masu wannan sifa la tarfau a amalahu ayyukansu ba su ɗagawa fi majalisihim a nan wurin majalisunsu ilallahi zuwa ga Allah ba su kaiwa zuwa ga Allah وهل يجسد علي رضي الله عنه واقع كثير من طلاب العلم الآن tambaya. shin aliyu ɗan abi ɗalib yana suranta mana rayuwan majoritin ɗaliban ilimin wannan zamanin ne ku ya kai? ko da akwai magana ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah yana iya hango tan tan tan ya faɗi abu ga magana sa kaman kaman kaulullahi فالقضية مثلا إذا قضية عمل دما أيكي دليل مثلا ديك نم مثلا شفين أيكي وقد يكون من اليسير جدا أن تقدم منهجا نظريا في التربية والأخلاق بل إن المنهج موجود فالقرآن موجود بين أيدينا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة بين أيدينا ومن اليسير جدا أن تقدم منهجا نظريا في التربية والأخلاق لكن هذا المنهج سيظل حبرا على الورق ما لم يتحول هذا المنهج في حياتنا إلى واقع عملي ومنهج حياه وهذا هو السر الذي من خلاله استطاع نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام دولة من فتيات متناثرة وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة فإذا بدولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق وذلك يوم أن نجح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في طبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج القرآني والنبوي لكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق وفي بدون الكتب والمجلات أو عبر أشرطة الكاسيت أو الأقراص المدمجة وإنما طبعها صلى الله عليه وسلم على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والهدى والنور فانطلق الصهب الكرام ليحول هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي إلى منهج حياة وإلى واقع يتعلق صبوا وعظمة وصدقا وإخلاصا وحركة وأملا وبناء رأيت كما مجانا أبتها كما أفسر فالقضية مثلا إذا قضية عمل أيكي أكي بكاتا وقد يكون من اليسير جدا أبني ميسوكي iyakan sauƙi an tuƙaddama manhajan nazariya a shirya manhaja ta ilimi fi tarbiyyati wal akhlaq ra'aitu zaka iske inda suka dawo mu daga makarantu kawai ina dawa bari ai muku tsari bari ai muku tsari tsari mai sauƙi ne aiki da tsarin shirya mafi zai koma ya zauna ya rubuta manhaja ya kamata kaza ya kamata kaza kasar da ije ya ga kaza inda je ya ga kaza don haka ya kamata kaza in ka rubuta tsari zai aiki dole sai an samu tsanabe saboda haka nan dokta yake ja kad kono min yasiri jidda abu ne mai sauƙi mutukan sauki an tukaddama manhajan ai manhaja nazariyan ta ilimi a ina fit tarbiyyati wal akhlaq bal kai innal manhaja mawjudun manhaja ma tana nan an rubuta musamman su dai can wurin su fal qur'anu mawjudun baina aidina qur'ani ba shine babban manhaja ba ga qur'ani a gabanmu وسنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة بين أيدينا سنة النبي قاتنا أقبا موجة من هجا مكينيما فمن اليسير جدا أبو نيمي سوكي متك أن تقدم منهج النظرية أربو تسعالي نتناني في التربية والأخلاق على ضوء الكتاب والسنة لكن هذا المنهج والنظرين sai ya zallo habaran alalwarik zai ci gaba da zama kwalliya kan takalma Ina tuna wani malami da muka zauna da shi a can sangi ya rasu Allah ya ci kasa wani dan indiya kullum an tashi mitin yakan ce mana hadal istima'a naktubu da'iman wa natruku zinatun alal awraq nuzayyinu al awraq Sheikh Allah ya ci kansa kwalliya ne a kanta kullum za a rubuta a tsara ga kwamitin masu kula da kaza ga kwamitin masu kula da kaza ga wa'inda aka kwama ga masu discipline ga masu kaza ga masu kaza shi kenan in an tashi a mitin din nan an gama tun daga lokacin na, na zargi mitin zan bana san mitin mitin za a yi duk ran da aka tashi za a dawo mitin duk mas'alar da za ka ce mun taɓa rubuta ta duk mas'alar da za ka mun taɓa rubutawa mun duk mas'alar da za ka to mai amfanin tsari tsari ba aiki ko mun kasa kulla komai kullum baya ake yi sai zallu habara zai waye gari tawada kulliya alal aura ma lam yatahawwal hadha al manhaj idan dai ba a juya wannan manhaja fi hayatina cikin rayuwarmu ila waqi'in amali zuwa ga aikace wa manhaju hayatin ya zama tsarin rayuwarmu wa hadha huwa sirr wannan fashi ne da masu sanarwa ko kun sani wannan fashi ne sirri alladhi min khilalihi ta cikinsa a yi aiki da abin da aka ranta istafa a nabi yana sallallahu alaihi wasallam ya kima lil daula annabi ya samu daman kafa gwamnati wannan shine sirrin da annabi ya samu dama an yi kima daulatan lil islami ya kafa gwamnatin musulunci karantawa aiki da shi min fatatin mutanasira da samari daban-daban fatatin wasata sahara tsakiyar sahara ta bil kufri wal jahali wani saharan ba wanda tana ambaliya da kafirci da gumaka da jahilci mauja fa'iza bi daulatin islami bina'un shamikhun sai ga gwamnatin musulunci wani tsingime mai gini la yi tawilu hobina ba ginin da ifi shi ba ginin da ya kai shi wa zalika fi muddatin la tusawi fi hisabi zamani shay'a a daidai lokacin da bai bai daidai da komai bana daga abubuwa ɗan lokaci kankane rubo karnin kamar da suke cewa shekara ashirin da biyar alal itilas wa zalika yawmu an najaha nabiyana ranar da manzonmu iki nasara fi tabai asharatil alafi buga gomomin ainihin dubbanni minan nusaki na alkur'ani min almanhaj alkur'ani wan nabi tsarin qur'ani da tsarin annabi lakinnahu lam yutbi'aha bil habari ba rubutu ba annabi ba rubuta hasali ma ka duba hana ma rubuta wasu abubuwan akai ala sahaifil aurat akan takaddu wa fi butunil kutubi ba a rubuta manhaja a cikin littafin wal mujalladati aw abara ashritatil kasir ko kaset-kaset kasir aka dinga yi aw al A al mudammaja ko irin cd cd nan da ake yi ga sidodi ga kasa kasai ga handset ga rediyoyi computers ga sunan da duka ba komai babu ilimi ina jin akwai wani dan uwa ya taba zuwa wata kafa yake ce min mutanen nan duk ci gaba da suka yi zaka iske mutum sai in ya zo digiri ke koyon ma rubutu hatta rubutun su kawai rumus ne yau gashi duk inda ka juya mutanen nan su kama duniya da ji kafin ba wata kafa ba ce ba china ce eh, kila mai yiwa ba ma mai yiwa ba yan sirɗin nan ɗan china ne kaga aiki suka tusa a gaba amma karatun a dinga haddan tarifofi a dinga haddan kazan kaza duniya kazalika ilimin an haddace kaza in an dawo addinin an iya kaza an iya kaza amma babu komai wajen albatin jami'i now an gane kasa kasai a dinga fama daga a dinga tura abu a hannu sai ka to ga ƙwar'ani ga sai ka samu qur'ani hudu a hansi

wancan ma ka dana shi mai ta tai kana iya in hamsin din guda biyu ne ka dana guda hudu ɗaya na yi ɗaya na yi duk gaba ɗaya ƙur'anin ke zagaye da kai amma la ba komai laccoci ku dama yanzu abin da ke yayi laccarwa ne daga ran da ran da ya mutu za a haɗa laccarsa gaba ɗaya a ce ga karatun wani ku dinga yau da shi a tara ma shi a gida ɗaya kai ta ji ya yi alari misali mai alarin ne ya yi malfiya ya yi muwatsa ya yi sai ya yi yawa karatun a tara shi a kursu daya kai kursu daya ma ka da ka tada na malamai da dama in ka dawo kan mujallada ta littafai an tara su ga suna maktaba ɗaya ka tada mujalladi dubu ɗaya dubu goma an tattara ma tafsirai dubu kaza wane ne dubu kaza har da wata maktaba shamila da mashmula komai akwai a ciki amma a aiki ba komai in an yi an yi an gama karatu wani zai tarke shi tarke shi tara yi littafi him in an magana karatu wani zabura shiga labirari je karanto ya karanto ya tara mai kuke so to ga mujalladi ne kai ni yanzu duk ma kowane abu mahai ne masa littafi gashi na to amma mun rasa komai a musulunci ba aiki yanzu ka tashi ka rubuta littafi kai menene wannan kawai wani abu ne dai kai yawa ba burgiya kai ba littattafan tsofaffin gasa nan a karantan ai aikin an kafa ina mata don haka kai Allah ya saka Muhammad bin Abdul Wahab ba karamin tuna za ka ga littattafansa duk ƙanana ƙanana sai ya ji inda duk aka karanta littafinsa ga shi kalma ɗaya kalma biyu yanzu ka ga wurin yana tajin tajin tajin tajin wasu na mungode wasu suna ana zagin mu saboda to ana da dole a tashi a aiki da akaras sidodi ga sunan maja ga sidin an masa hatta akwai wani irin usulubi na na dabar da dole ka kalla wani a tarwatso wata wuta kaza kaza kafin a fara wani ayyau duk abin ya kare a haka kwalliya subhanallah amma an dai mu da kawai aya za a koya mai aiki da ita yanzu za a karanta ku tashi mai aiki da shi ta yanzu za a kaddar kaza za a yi kaza mumini mu'minina take cewa in an saukar da ayoyi sai mun san halatta haram kafin a kara mana wasu wa innama taba'aha ya buga wa'annan littattafai ne sallallahu alaihi wa ala faha'id qulubi sahaba a cikin zukatan eh, ainihin sahabban masabban bi midadin min at-tuqa tawadan shine tsoron Allah wal huda wan nur wan sahabu al-kiram nan ne fa yasa sahabbai masu mutunci suka kutsa li yuhawwilu hadal manhaj su canza wannan tsarin rabbani alqur'ani wa nabawi ila manhaj haya ya zama manhaja ta rayuwa wa ila waqi zuwa ga aikace ya ta'allaqu sumuwa wanda yake haske wajen ɗaukaka wa azama wa sidiqa wa ikhlasan da yin abun don Allah wa haraka wa amalan wa bina'a falfariku irin wannan magana mai tarbiyatul auladi ya kawo ta farko a mukaddimar shi kuma wannan magana sai da kuto ya kawo irinta kuma wannan magana haka take kullum ran da aka juya ilimi ya koma aiki to ku lokacin nan ne za a ci za a yi nasara falfarikul kabiru bainana wa bainahum annana rubbama najidul ana inda kulli talibin ilmun min al-kutubi wal mujallati ma lam yakun inda salaf bambanci mai girma tsakaninmu da tsakaninsu mu yanzu rubbama najidul ana inda kulli ɗalibin ilmun mukan samu ilimi a dukkan kowanne ɗalibi minal kutubi wal mujallat mujalladat afwan malam yakun inda salaf abinda babu shi wajen salaf ma kana ta hadhihi alkutu mujallatu bi wa rasmiha wa adadiha wa kamiya anda salam li tatabanna ma kana ta hadhihi alkutu wa ana kasance ba da mujallolin mujalladodin nan bi da daraja wa rasmiha da rubutun yawansu yawan su kamiya adadin su inda salam salam ba da wani tsaba yau ka duba imamu malik rahimahullahu an ka duba in ka karanta mu wasa ka je utubiya shikenan mudawwana fatawoyin sa ne da aka hada ka dubi darajar shi ka dubi martabarsa ka kalli albarkan da ya gudanar walakinnahum hawwalu hadha almanhaj ila amal sun canza wannan manhaja zuwa ga aiki fala ilmu ariyatullah لا ينتفع به إلا إذا حوله صاحبه إلى المنهج العملي sai gaskiya ilimi kayan aro kai ka aro mota ka zo ka ajiye baka hawa mai amfani ta baka amfana ta an baka kwana bakwai aron mota ka zo ka ajiye ta kawai har kwana bakwai din shi ka baka amfana da ita ba inda ka aro to hau je ka ba je ka ba je ka ba shine mota ta amfani ka ilimi aro ne la tafa bihi ba a amfana da shi illa idza awwalahu sai an juya wannan ilimin sahibuhu ila manhajin amali qala ta'ala wa innahu ladhu ilmin lima 'allamnahu shi ne ilimi ne ainihin yakubu ne ko ladhu ilmin lima 'allamnahu ne aiki ne da abin da muka sanar da shi shine ilmin ne. mai aiki ne da abun da muka sanar da shi fi قتادة في aya الآية وإنه لذو amalin بما allamna mai aiki ne da abun da muka sanar da shi kala jalla wa ala ya ayyuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya masu imani don me kuke fadin abun da ba ku aikatawa kabura makatan Allahi. to ya yi girma wurin Allah an ta ƙolo ma la taf'alu ku dinga faɗin abin da ba ku ya aikatawa saffi aya ainihin can za ka faɗi biyu ɗaya zuwa ta uku tu الثالثة الدعوة إلى ta uku kira zuwa ga Allah. daga ilimi sai aiki da ilimi haka daga aiki da ilimi sai ai kira zuwa ga ilimi ga aiki a ah, to da'awatu ila Allah kiran mutane zuwa ga ilimi ne ko zo kiran mutane ne zuwa ga aiki nan ne za a yi to ko sai yayi bayani da a ila Allah bil ilmi ne ko bil amali الثالثة الدعوة ila إلى ila إلى A أو إلى a أو ilallahi. aw ila al'amali to a shiga ciki shi zai fi hal udu damiru ilaihi dinnan fi qaulil musannifi a maganar mai littafi adda'awatu ilaihi haka yake a littafin wani waye ala amali ne am ala ilmi? ilaihi ila amali ne ko ila ilmi? ina ne wakilin suna zai koma ai sai yi da ibn al-qayyim kai da kabadin sai ka yi eh, kai bayani mu ma mun tsaya nan yace wa rajihu bato rajihi ad-da'watu ila al-amal bil ilmi shi kenan hada kira zuwa ga yin aiki da ilimi shine ad-da'watu ilayhi al-amalu bil ilmi فقد أصلنا أن علما بدون عمل لا قيمة له mun riga mun bada ka'idoji. ayoyi hadisai ka'ida ijma'i ana ilman biduni amali ilimi ba da aiki ba la qimata bai tsauri daraja la siyama wa qad arrafa shaykhul ilma ballanta nema shi shehi muhammad bin abdulwahab ya fassara ilimi farko can bi qawlihi al ilmu huwa ma'rifatullahi ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة wannan littafi ya kamata hadda eh, isa ma gaga yan islamiyya da a ce kuma su babu su wa'inda suka je suka yi za aka fasa suka haddace yanzu sai su zo su kwashi sharhin a kyauta eh, tunda dama an riga ka haddace shi tun gana ko kuma masu koyarwa a islamiyya yau da gobe yau da gobe yara tun kana takura suna haddace yara ne ko ka haddace saboda haka nan tun ballinta ne ma shehi babban ya fassara ilimi da cewa al'ilmu huwa ma'arifatullahi ilimi shine sanin Allah da sanin manzon Allah da sanin addinin musulunci da hujjoji wannan shine ilimi wasa arji'u alhadisa an ma'arifatillahi ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام عند الحديث عن أصول الثلاثة ike zan dawo da baya zan dawo da magana ainihin game da sanin Allah nan game da sanin annabi Muhammad game da sanin addinin musulunci عند الحديث إن زوين شرح عن الأصول الثلاثة daga wannan ka'ida guda uku insha Allah ta'ala fa hadha huwa lubbu kitabina bi idnillah ai wannan ma shine tsokan littafin amma mukan ce da Hausa kashin bayan littafin bi idnillah jalla wa ala wa aqulu ad-da'watu ila Allah wancan sai ya dawo kenan amma nan babin ad-da'watu ilayhi ad-da'watu ila Allah min a'zami furudi tasma'u kira zuwa ga Allah na daga cikin mafi girman farillai ko dai ka karanta ko ka yi wa'azin ko kuma ka ɗauki usulubi amma dai babban karantarwa a azamul furudi allati iftarada Allahu ala hadhihi umma kira ba farilla ne wanda Allah ta'ala ya wajabta shi akan wannan al'umman al'umman annabi Muhammad wajibi ne ka karantar wajibi ne ki karantar karantar wannan ta addini amrun lazimun istirari wa qad dallat al adillatu min al qur'ani was sunnah ala wujubi da'wati ila Allah ala manhaj rasulillah qur'ani dallat al adilla hujjoji sun nuna mana min al hujjoji daga sunnah akan wajabcin yin kira zuwa ga Allah akan manhaja ta manzon Allah فقال الله تعالى فقال الله سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الله يجزيكم من يا رجال نفد سنة صعبة عليه في نبأ lokacin da aka matsa musu in an ce ba su da rijista zai ce alaran makarantu mana rijista sai an ce kuna wa'azi kasa ba ta yi muku rijista ba yace karanta mana rijista dun Allah ya yi mana rijista eh, ba shi kenan ba ya ce ka karanto musu a eh, eh, alaran makarantu wani min minkum umma a samo ta al'umma daga cikin ku Allah ne ice lalle ilalla a samu al'umma daga cikin ku. wanda ya da'una ila alkhairi za su dinga kiran al'ummarsa zuwa ga alkhairi ya'muruna bil ma'rufi suna umarni da kyakkyawan aiki wayan hauna anil munkar suna hana ayyukan asha wa ula'ika humul muflihuna wa'innan ne kaɗai masu labauta wanda duk ikure wannan ba zai labauta ba jama'a ina kira ina karantarwa ina kaza kaga kenan wannan littafin ma kansa ya kamata ya shiga shi a canza shi in wancan littafi goma goma wannan kowa ya karantar da ɗari ɗari kuma su gane kuma a yi aiki la'alla mu samu wasu canji suratu ali imrana ɗari da hudu wa kala jalla wa ala kul hadhihi sabili ad'u ila allah wannan ce hanya ta da nake kira zuwa ga Allah ala basiratin kan ilimi ana wa mani taba'ani ni da duk wanda ibiyo ne wa subhanallahi wa ma ana minal mushriki sarki ya tabbatar wa Allah bana daga cikin masu hada Allah da wani kala ibnul القيم rahimahullahu wala yakunu rajulu min atba'in nabi sallallahu alaihi wa sallam haqqan hatta yad'u ila ma da'a ilayhi an-nabi sallallahu alaihi wa sallama ala basirati samitu wala yakunu rajulu min atba'in nabi mutum hadda mace a ciki namiji da mace ainihin bai su zamowa daga mabiya annabi da gaske sai da karya hatta ya da'u ila ma da'a ilaihin nabiyyu sai ya dinga kira zuwa ga abun annabi ya kira zuwa gare shi ala basira akan ilimi wa da'awatu ila allah tabaaraka wa ta'ala sharafun hadhihi al-umma wa nasabaha kira zuwa ga allah tabaraka wa ta'ala daraja ne na wannan al-umma kuma shine nasabarta قال تعالى كنتم خير أمة أخرج للناس تأمرون بالمعروف زوا كرشي كل كتن في يي الأمة دا الله تعالى يفتد دسو أغا ما سوء أمرني دا كيكيوان أي كي دا هنا أمر دا هنا شرطي هاد زوا كرشي وهذه الخيرية ليست ذاتية وليست إرقية وليست عصبية ولكنها خيرية مستمدة من حمل الأمة لهذه الرسالة المباركة لأهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهذه الخيرية وانا في فيتا بانت كنتم خير أمة وانا في فيتا تعلم ليست ذاتية با في فيتا ستجكي با ba wai al'umman annabi Muhammadu sun fi kowa jiki mai kyau ko jiki mai ƙarfi ko jiki mai tsawo ko jiki na kauri ba a'a Allah jikinsu irin na kowa ne walaisat irqiyya wannan fifita ba ta jini ce ba a ce ma larabawa ko kamar da muka ɗauke hausawa walaisat asabiyya ba ainihin fifita ce ta kabila ba walakinnaha khairiyya mustamidda fifita ce tsamamma wacce aka zamo min hamlil ummati li hadhihi risalatil mubaraka na daukan al'umma ga wannan risala mai albarka li ahlil ardi wa mutanen duniya ila an yarisa al-arda man alaiha zan ba kuma ta ba ma za kaddamta li dinillahi ya dinga ta yanzu mu ne al'umman da Allah yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijal lin nasi a gaskiya ba mai kama da su ba in ka dubi mu me ainihin ma za ka dandale ne ina ce tabbas ba mu ne ba tun da yau ka dubi yadda muke zaune ana kallo ana fanna ba mai magana eh shi ne eh, nace shi na yan nace wanda ya faɗi ma za ka dandale ne lahi kaga wannan magana قال تعالى كنتم خير أمة أخرجا للناس kun kasance fiye al'umman da Allah fi tsaka ta'muruna bil ma'ruf na 'anil munkar wa na billa. ina wannan aikin yake yau fa ummatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ummatu da'awa. al'umman annabi al'umma sai ta kira aikin su kira kowa yayi mai aiki yayi mai zaman sana'an kiran yayi ɗalibi yayi malami yayi maza su yi mata su bi sarakuna duk inda mutum yake kira wa ummatu balagin al'umma ce ta isarwa wa wa ma shurrifatil ummatu illa li hamliha hadhihi risala al'umma ba su ɗaukaka ba sai don ɗaukan su da suka yi wa wannan risala ta isarwa tadabbaru hadha amra min Allah ta'ala ku lura da wannan umarni daga Allah ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi an ya kola li kaume kul inni lan yujirani min Allah ahadun wa lan ajida min dunihi multahada illa ga min Allah wa risalati kul inni kace musulmi karan kaina gaba daya annabi lan yujirani Ahadu min Allah ba wani cikin ku da zai kare ni daga Allah walan ajida multahadan min dunihi <coughs> ba zan samu maɓoya ba ainihin daga wani Allah <coughs> ba inda zan gudun boye illa ba za gan min Allah sai dai isarwa kawai daga Allah ce zai kubutar da ni isarwa in ka isar ka kubuta annabi kansa yana cewa ba wani da zai iya kare ni ba zan samu inda zan ɓuya ba kawai me zai fidda kai ya Allah ya ce illa balagan min Allah shi ne kaɗai zai fi da manzan Allah isarwa daga Allah wa risalati to ai mu ma mabiyansa haka ba wanda zai kare mu daga Allah ba za mu samu wurin tsira ba daga Allah me zai tsayar da mu to sai dai mu isar daga Allah ainihin wa risalati da sakonsa mu isar da sakon nan mu isar daga Allah mu isar da saƙonsa wannan lallai gaskiya wata ƙungiya da ta taru ta ce su ne yan tabaliki gaskiya sun tsamo sunan ya tsamu Allah ya ba su ikon yin aikin baligi yadda ya cancanta suratul kindi ishirin da biyu zuwa ishirin da uku amurin muhibun jalilun wannan umarni ne mai firgitarwa mai girma falan yun jiyani min azabillahi illa an uballiga dinallahi tabaraka wa ta'ala aka fa annabi shi ma'ana falan yunjini minal azabi ba abin da zai tsayartar da ni daga azaba illa an uballika dinan lahi sai dai isar da addinin Allah tabaraka wa ta'ala ka zahi isa Allah ya saka yan tabligi kamar yadda aka karatu na zai ce kwana nawa zaka bayar tun da ka ji wannan karatu ka yarda eh ka ta kwana nawa kai kwana nawa kai kwana nawa kai kwana nawa in ma ba saboda kada karatu ta fi ko da kwana daya ba da alƙaƙalla awa ishirin da hudu ka je a kwana da ka yada shi nan take za su ce wannan tafi ko da da wani kuskure ta bakin bin baza mu yi abin da suka yi mana suna yin kuskure mu mu yi mai kyau eh? in mana gani abin da suke ba daidai ba ne ba haka bin baza kira su wani ce in kuna ganin sun yi kuskure to ku zo ku kofe su kai yi abin da suka yi ko ku zo ku yi mai kyau mutanen na suna shiga daji daji su yi tafiya a kafa su shiga sako sako su shiga kwararo kwararo su je inda ba a iya shiga to mu ma mu haka mana falan jiya ni min azabillahi illa an uballiga dinallahi tabaraka wa ta'ala fal ummatu ma sharfat illa bid'awa al'umma bata daga ba dole sai da da'awa ne kawai wa ma kurrimat illa bi hamli hadha ba a karrama ta ba sai don saboda ɗaukan wannan addinin wa ma azzatil ummatu illa yawma rafa'at rayatan da'wati ila Allah ta'ala al'umma ba za ta yi izza ba sai ranar da ta ɗaukaka tutan da'awa zuwa ga Allah ta'ala ala manhajin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa ma zallatil umma wa hanat إلا يوم أن تخلت عن هذه الأمانة العظيمة رأيتم الأمة بتكسكنت با تتوزرت تولا كنت إلا يوم سيران أن تخلت عن هذه الأمانة تبرونن أمانة العظيمة باتا والشرف الكبير دون درجة من كلمة والتبئة الثقيلة دون أمانة منوي قال الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنظر ya كيوان دي للبا دمياري تاشي كي غرغري haka aka ce wa manzan Allah ka yi tadabburi akan haka ga masu bukata nan dare da rana fakama wa rabbil kaaba wa lam yadhq ta'ama raha hatta laqiya Allah jalla wa ala da aka saukarwa da annabi wannan aya ya ayyuhal muddassir umfa anzir tun ran nan fa kama na rantse da ubangijin kaba walam ya zuk tsama raha bai ɗanɗani hutu ba hatta laƙi Allah jalla wa ku duba abin da Khadija ta kai cewa lokacin da ina ji ta ce ta ga yayi sallah yayi sallah ta ce habawa ne ka ɗan huta mana ko yaya gashi gashi ce ina Khadija hutu ya kare hutu ya kare tun da an ce kun fa'antu وحتى أنزل الله عليه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم يونا كمل مكو دينكم وأتممت عليكم نعمتي ناتك نعمة تاغريكو ورضيت لكم الإسلام دينا نا يردمكم مسلمين كده الدين قال شيخنا ابن باز رحمه الله الدعوة إلى الله الآن فرض عين على كل مسلم ومسلمة كل بحسب قدرته واستطاعته لأننا نعيش زمانا انتشر فيه الباطل وأهله سميته وانا كلمة كمان كده كي تكربوتا الله كفا وانا كلمة كتا زمان حجاكم متو من نيافة دي كسكيه adda'awatu ila Allah ana kira zuwa ga addinin Allah a yau a tsaya a yi nasiha dare da rana a tallabo yaran nan daga halaka a tallabo manya daga halaka a tsaya a ba da lokaci da gaske fardu'ai wani bai dauke wani kenan bin ba ya faɗi fardu'ai ala kulli muslimin wa muslimatin akan duk wani musulmi da musulma ya mata ku ji wannan magana da kyau maza kamar yadda maza ke jin wannan magana an fi samun yin magana da maza akan wannan da dama tilas ne dole ne kowa farzo ai banda hira a yanke hira wallahi hira bai fita kullum bi hasabi kudratihi kowa ya daidai abin da zai iya yi wasu ta hafi li'annana na'ishu zamanan yau muna raye a irin wani zamani in tashara fihi al-batil wa ahlihi karyatawa su yan karya sun karu ashe kenan dole mu ma mu zage damtse mu ƙara ninkawa wa wallahi man tashara al-batil wa ahlihi illa yawma an takhalla 'an al-haqq ahlihi samitu hadha kalamu muhammad hassan yace wa wallahi al-azim kenan man tashara al ƙaryan nan ba ta watsu ba wa ahalhu da ‘yan ƙaryan nan ba su watsu ba illa yau mata kalla an anil haƙƙi ahalhu sai ranar da ‘yan gaskiya suka bar gaskiya Allahi laifin na malamai ne kiran da ake yayi kaɗan ko kuma an bar usulubin kiran fawajibun ala kulli muslimin an yi dinan dinallahi ala a istita'atihi وبقدر ما علمه الله تبارك وتعالى من العلم ألم تحفظ آية من كتاب الله ألم تحفظ حديثا من أحاديث رسول الله أي بلي واجب على كل مسلم دون نفاق دكان كون مسلم أن يبلغ دين الله يكرن تد الدين الله على قدر استطاعته دي دي يا كرسنسا وبقدر ما علمه الله تبارك وتعالى من العلم دي دي دي يبدا الله يسند شيء علمي وي ما لم ما لم علم تحفظ آية من كتاب الله بك حدث بقو آية إذا لتاب الله أي بلا كحدث يكو علم تحفظ حديثا واحدا كنا من أحاديث رسول الله بك حدث كو حديث دابا فقد روى البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عني وعن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقاده من النار بلغوا عني ولو آية كو isar دساقو saƙo daga gare ni ko da aya ɗaya an kana da aya wa haddisu an bani isra'ila ku ba da labarin banu isra'ila wala haraj ba laifi bane ba wa man kadhaba alayya muta'ammida duk wanda yi min karya da gangan fal ya tabawwa maqadahu minan nar ne ne daga wuta wa huna latifa uhibbu an udhakkira biha ga wani sirri anan ina son tunatar da wannan sirri فقوله بلغوا تكليف وعني تشريف ولو آية تخفيف نعم وهنا لطيفة أو أن أذكر بها قوله بلغوا كواجب طلب إباداني ba أمميني ne وعني كرمواني a ce yau kai za ka isar daga manzon Allah kamar yadda sahabi zai ce manzon Allah ce kai ma ka isar annabi ya ce ku kaza annabi ya ce ku bar kaza har kafan ya faɗi to kai balligu kaga wajibi ne wajabtawa ne anni karrama ka kai a ce gobe kiyama ka tashi daga cikin ma'aikatan gidan manzon Allah eh wa qawluhu walau aya takhfifan sauƙaƙawa akai saboda mutum zai iya na'am kullum bi kadari istifa'atihi wa imkanatihi kowa zai daidai karfin sa da damar da yake da ita wa fi sunan tirmidhi wa ibn majah wa ahmad wa ghayruhum bi sanadin sahih min hadith zaid ibn thabit radiyallahu anhu وروي من حديث ابن مسعود وأنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نذر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه أنا samu حديثي لقى عبد الله بن مسعود جيت النبي annabi dai kara ya yi du'a'i naddara Allah ya Saka wa mutumin duk da isa mai aminna sami a hadisan minna ya ji wani labari da izo daga gare mu Allah ya haskaka shi Allah ya ni'imta masa fiska fa zahu, ya tsaya ya bi maganan ya shi, hatta yuballighahu har ya iya isar da maganan ga waninsa farubba hamili fiqh da dama za a famu mai kayan fikihu kayan ilimi lesan man ko ila man huwa afqahu minhu zuwa ga wanda fi sani na Allah kai ka cire mas'ala goma a mas'ala wani ka kai masa sai cire mas'ala ɗari a ciki wa rubba hamil fiqh da dama akwai wanda ke dauke da ilimi laysa bi faqih fa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yad'u بنظاره الوجه لمن بلغ عن الله وبلغ عن الله ان بنا الحكم حسك كفسك ميم تفسك غوند يا اسد ساقو دغ الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق بل وعد الله بالفلاح لمن يدعو الى الخير فقال سبحانه ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ولتكن منكم أمة lalle a samu su jama'a daga cikin ku na ila khairi da za su dinga kira zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni da aiki na shari'a sananne wa yanhauna 'anil munkari suna hana ayyuka masu muni wa ula'ika humul muflihuna wa'annan su ne kaɗai masu labauta wala takunu kalladina tafarraqu jama'a kada ku kasance tamkar wa'annan da suka rarraba ku haɗa kanku wastalafu su kasafa min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu bayan shaida ta zo masu wa ula'ika lahum azabun azim wa'annan suna da azaba mai girma wa qala jalla wa ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin wa man ahsanu qawlan ba wanda ifi kyakkyawan magana sai dai ya zama irinsa mimman da ila Allah irin mutumin da idin ga kira zuwa ga Allah kaga isarwa ne wa amila saliha ci gaba da aiki mai kyau wa qala innani minal muslimin ishi na daga cikin musulmi رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين